بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف النبيين وإمام المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته دكم قوليا تتبتق الله سبحانه وتعالى wanda ya nuna mana wannan lokaci mai tara albarka wannan safiya mai albarka safiya ta lahadi ta kuma shidda ga watan zulka'ada a wannan shekara ta 1438 kuma daidai da 30 ga watan bakwai shekara ta 2017 miladiya a yau a karatun wannan littafi mai albarka littafin muwaffa wallafar imam malik ibn anas riwayar yahya ibn yahya al-laisi muna cikin kundi na goma sha shida ma'ana kitabul jana'is kuma wannan shi ne darasi na ɗari da ashirin da hudu za mu tashi ne a cikin kitabul jana'is a babi na shida babu ma ya ƙolul musalli alal janasa babu ma ya ƙolul musalli ala kafin haka wannan yake cewa assalamu alaikum shin ya dace a sanar da mutane addu'o'in da ake yi a cikin kowace kabbara a cikin sallar jana'iza kafin a fara sallar wana ji da kyau ko in ka lura 'yan kwanakin nan ana yin haka za ka ce ya dace domin mutane tamaman ba su san me ake yi ba tamam ba su san me ake karantawa ba abinda zai nuna maka haka abinda zai nuna maka haka shine ka samu wani lokaci ka ce za ka yi nasiha ga za ka karanta abin da ake a sallar jana'iza bara hudu ta ɗaya ta biyu ta uku ta hudu gashi za ka ga tambayoyi da ake yi za ka gan shi ne abu basit mana abu mai sauki za ka al'umma da yawa ba su san me ake yi wannan shi yasa nake ganin masu ba da sallar suke jiwa su ce ga abin da ake ga abin da ake yi ina fata mafahimci wannan da kyau domin tamam mutane ba su san me ake yi ba kabbara ake kabbara ake yi. za ka yi mamaki a cikin mutanen da za ka karanta duk wanda bai da alaka da makaranta da zuwa majalisi na masallaci ko zuwa za ga hakan ya faru Allah ta'ala ya sauke amma ba haka ba asali shine ba sai an juyo an wa mutane abu kaza ba amma illar ita ce tabbas liman ya san ba yi suke ba mutane da yawa ba su san me ake faɗa ba Allah ta'ala ya yi mana gaba da Allah ta'ala ya yi mana gaba da saboda ka ba shi da kyau mutum in ya idar da sallah ko an ce za a yi karatu inda ka sa a kan wuta yake firgigir ya tashi ya tafi ba zai tsaya saurari karatu da aiki ba domin ya gyara ibada shi ya gyara hukunce-hukuncen al'amuransa imam malik ibn anas ya ce babu ma ya kolin musalli alal janaza babin da zai yi bayanin abin da masallaci zai faɗa a sallar jana'iza ma'ana karatun sallah a jana'iza karatun sallar jana'iza kenan ko babu ma ya ƙolar musalli alal janaza babun abin da mai sallah zai faɗa mai karatu wanda zai yi sallar jana'iza zai faɗa wannan babi na shirya zo bayan babi na biyar ne babu takbiri alal jana'iz babin da ya magana kan kabarbari a sallar jana'iza wanda muke magana jiya eh muka ce yaya eh, eh? yawa akwai ruwaya kabbara hudu akwai ruwa ya kabbara uku akwai ruwa ya kabbara biyar akwai ruwa ya kabbara shida akwai ruwa ya kabbara akwai ruwa ya kabbara tara ko amma kuma muka ce ya na uku malamai sai suka hada na uku da na hudu cewar waɗanda suka ce kabbara uku suna nufin banda kabbara harama kinan hadda kabbara harama ne ta zama hudu kun ga ta shiga hudu kenan sai kuma muka ce muka ce kabar bari hudu babu sabani a kai mai kabara biyar ya gamsu da hudu mai shida ya gamsu da hudu mai bakwai mai tara duk haka to saboda a matsayinka na ɗalibin ilimi kullum ka lazimci abin da ba zai kawo sabani ba wannan ita ce karantarwa ta daidai ka lizinci abin da ba zai kawo saɓani cikin al'umma ba wannan shine kuma mun karanta magana malamai akan haka a mu na jiya mun karanta magana al-imam al sannan muka biyo da maganar abin nan salul fauzan wanda yi sharhi na sharhu sunna ce yana jan hankalin ga ɗaliban ilimi da limaman masallatai in za su yi sallar jana'is su wa mutane abin da mutane suka sani abin da mutane suka sani su ne kabarbari hudu su yi musu kabarbari hudu shikenan in kai za ka ƙara sai ka kara amma dai mutane ka yi masu abin da su suka sani kullum a matsayinka na liman ko kullum a matsayinka na ɗalibin ilimi kada ka dinga kawo mutane abin da za su dinga kokonto a kan shi kana rikitar da su kana kaza kana kaza mun karanta waɗannan abubuwa kuma mu waɗannan abubuwa mun gan su a fili a zahiri wani abubuwa kenan eh nisantar abubuwan da za su kawo saɓani mun gansu a fili da muka karatu a jami'ar musulunci ta madina in za ka ba da sallah a masallacin jami'a central max na jami'a ba za ka yi karatun sallah da ruwaya da bahaus ba ba za ka yi karatun sallah da ruwaya da ba ruwayar hafsu ba kuma ka kamata cikin jami'a ne inda ake ganin kowa eh kowa malami ne a ƙauyensu kuma kowa ɗalibi ne a nan lura da ke ko manta a nan ba ake da tsangaya ta karatun alkur'ani mai girma mai ruwaya ashirin kuma a nan ɗin ake karantarwa amma inda za ka zo ka yi sallar jami'i sallah a babban masallacin jami'a ba a masallaci na fakulti ɗinku ba to sai dai ka yi ruwaya hafsu domin ita mutane suka sani kana zuwa kana cewa kula a bi rabbin nas sai wani ka sami shakku a ƙwar'ani ɗin kaga ka fito kana cewa ai akwai ta ruwaya ruwaya Abu amur al yana karanta ba zai tsaya saurare ka kun ga wannan ba sabani bane tabbas ruwayoyi ne tabbatattu ruwaya ashirin ruwaya ashirin ake da su kira a goma amma in za ka yi karatu a masallacin jami'a ba a masallacin kulletu ƙur'an ba to za ka yi ne karatu da ruwayar haus ita kowa ya sani aga duk wannan matakai ne da aka ɗauke su domin magance rikici kada kawo mutane shakku a addininsu balle ka zo kuma cikin gari ka ce za ka yi ba zai yi ba amma kuma ana karanta wa an kaji masallacin manzo Allah sallallahu ta'ala sallama za ka yi karatu da riwaya bakwai da kira'a bakwai ruwaya goma sha hudu da ruwaya goma abin nan kira'a goma ruwaya ashirin duk ana karantarwa amma ba za ka so bayanar jama'a ka karanta musu ba domin kar ka samu wani kokonto akan littafinsa to wannan shine ilimi mun mun ɗauka ilimi shine bayan mutum ya kashe dare yana karatu duk abin da ya karanta din nan ya zo ya zube wa mutane a kan shi shi aka ɗauka ilimi wannan kuma kuskure ne Allah ta'ala bai yi ku daraja guda ta ilimi ba ina fata mun fahimci wannan da ke soraka sai a kiyaye kuma a ƙara kiyayewa a kiyaye sannan a ƙara kiyayewa dukkanin abin da mutane suke yi kaga yana da masa kaɗa da dalili mai ƙarfi a sunna to ka tabbatar musu da shi ka gyara musu wannan ko da kai kana da wanda kake ganin kun lura da kyau kana da wanda kake ganin ya wannan inganci yanzu ana magana ne kan wanne ya kenan wannan ya inganta wannan ya inganta yanzu wanne ne ya fi inganci ina ba ta mafahimci wannan da ke ko kai sai kai wanda ya fi inganci su kuma kai karantar da su wanda yake ingantaccen cewar wannan ya fi inganci fa a hangen ka ne a hangen wani ba wannan ne ya fi inganci a wurinsa ba wani ne daban ya fi inganci a wurinsa ina fatan kun fahimci wannan da kyau to kuma wannan ita ce ƙa'ida ta karanta amma yin bayani daidai gwargwado a karatunmu na jiya Allah ta'ala ya amfana da mu baki da kala babu mai kolin musalli alal janaza ya ce babin da zai mana bayani abin da masallaci zai fada in ya zo sallar jana'iza kala haddasan ya haya an malikin an sa'id bin abi sa'idin makaburi an abihi an na wasu ala abu hurera radiyallahu anhu kai fa tusalli alal janaza fa kala abu hurera ana la'amurullahi ukhbiru attabi'uha min ahliha fa iza wudi'at kabbartu وحمدت الله وصليت على نبيي ثم أقول اللهم إنه عبدك وابن عبدك وابن أمتك كان يشهد الله إله إلا الله كان يشهد الله إله إلا أنت وأن محمدا عبدك ورسولك وأنت أعلم به اللهم إن كان محسنا فزد في إحسانه وإن كان مسيئا فتجاوز عن سيئاتي اللهم لا تحرمنا أجره ولا تفتنا بعده قال عبيد الله ابن يحيى الليثي يكي تشوا حدثني يحيى عن مالك يحيى ابن يحيى الليثي المصمودي يا كرنت دني وانا دغ مالك ابن انس امام لا اما امام دار الهجره شي يحيى ابن يحيى الليثي يا رسول الشكرة تقريبيو 234 دهود haka yana da shekara 1204 kenan yau yana da shekara 1204 da rasuwa shi yahya ibn yahya Allah ta'ala ya ji kanshi da gafara an malik daga malik ibn anas imamu la'imma imamu darul hijra alimul madina wanda ya rasu a shekara ta 179 an sa'id ibn abi sa'id daga sa'id dan abu sa'id shi sunan shi sa'id sunan baban shi kuma abu sa'id shine sa'id ibn abi sa'id kenan baban shi ya shahara da alkunyar abu sa'id amma asalin sunan baban kaisan asalin sunan baban shine kaisar an sa'id bin abi sa'id al-maqburi wanda ke makara huta shine al-maqburi wanda ke kusa da makabarta wanda ke kusa da makabarta ba su ake kira makara huta ba a hausa kenan ko al-maqburi wanda ke kusa da makabarta an abihi daga babansa waye baban shi kenan abu sa'id shine kaisar annahu sa'ala aba hurairata radiyallahu an lalle shi babansa kaisar kenan ya tambayi abu hurairata radiyallahu anhu abu huraira al-yamani a dausi sunan kabilar su daus sunan kasar da ya fito yankin da ya fito yaman yaman kuma da ɗanɗan gari ne da ɗan birnin birni ne a nan ake da ikilimin saba yankin birnin saba inda kahuhu ya tafi ran gadi din nan ya je gano wata mata inni tumura a tamliku mu utiyat min kulli shay wala arshun azim Abu Huraira ya rasu shekara ta bakwai bayan hijira shi Kaisan Abu Sa'id kenan yake cewa ya tambayi Abu Huraira Abdurrahman ibn Sakharin ad-Dawsi al-Yamani yace da Abu Huraira kaifa tusalli alal janaza ya kake yin sallah ma jana'iza ya kake magawa sallah kai ba tu salli alal janaza ya kake yi wa jana'iza sallah in in ji sa'id bin abi sa'id kaisan ke ne yake tambaya abu huraira faƙala abu huraira sai abu huraira ya ce ana la'amurullah ni dinnan ina rantse maka da rayuwar allah subhanahu wa ta'ala ina rantse maka da rayuwar allah domin rayuwar allah sifa ce ta allah subhanahu wa ta'ala kuma ana rantsewa da sifar allah subhanahu wa ta'ala ya ce la'amurullah ina rantse maka da rayuwar ubangiji subhanahu wa ta'ala ukhbiruka zan baka bayanin yadda nake sallar jana'iza attabi'uha min ahliha shimfiɗa ina bin jana'izar tun daga wurin iyalanta har makabarta kaga kafin mai fara mai bayanin da yake sallar kenan ma'ana bayan sallah yana binta domin duk wanda ya yi sallar jana'iza to falahu qiratan duk wanda ya salla jana'iza kuma ya bi ta har makabarta aka binne falahu qiratan yana da qiratu guda in kuma ya sallar kadai ne yana da qiratu guda qiratu guda kuma ya kai dutsen uhudu dutsen uhudu sai ka je ka ganshi Allah ta'ala ya sa ka je ka ganshi ya ce fa idan aka fito da jana'iza daga cikin gida daga wurin masu ita aka fito da ita aka ajiye ta shine fa idza wudiyat idan aka ajiye ta kabbartu sai in yi kabbara in ce Allahu akbar an fara sallar janaza kenan ko in ji Abu Hurairah wa hamidullah sai in gode ma Allah sai in gode ma Allah sun ce alhamdulillah alladhi khalaqa kaza kaza kaza kaza wa sallaitu ala nabiyhi sai in yi salati ga annabin Allah kaga kabbara hamdala sai salati ga manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama sun ma'akolu sannan sai in ce Allahumma innahu abdu ya Allah lalle shi wannan mamaci bawanka ne wa bunu abdik kuma ɗa ne na bawanka shi bawanka ne baban shi ma bawanka ne wa banu amatik ɗa ne fa na baiwarka mahaifiyarsa kenan kana ya shaidu Allah ilaha illa anta wannan mamaci ya kasance yana shaidawa da babu abin bauta da cancanta sai kai wa annan muhammadan abduka wa rasulun kuma lalle annan muhammad sallallahu alaihi wasallama bawanka ne kuma manzanka ne shi wannan mamaci ya shaida da haka ya kasance yana shaidawa da lalle annan muhammad abduka wa rasulun wa anta a'lamu bi ya allah kai ne kafa kowa saninsa ya allah kai ne kafa kowa saninsa allahumma in kana muhsinan ya Allah har idan wannan mamaci ya kasance mai kyautatawa ne fazir fi ihsani ya Allah ka ƙara mashi a kyautatawa ka ƙara mashi ya Allah ka ƙara mashi wa in kana musi'an in ya kasance mai laifi ne ya Allah ta jawas an sayyiati ya Allah to ka yafe mashi laifukansa ya Allah ka yafe mashi laifukansa Allahumma ya Allah ubangiji la tahrimna ajra kar ka hana mana ladan shi ladan yi mashi sallah karka hana mai ladan haƙuri akan musiba da in ta samu mu ya Allah ka hana mana wannan lada wala ba da ya Allah ka fitine mu bayansa ya Allah kada ka fitine mu bayansa wannan ita ce addu'a da Abu Huraira in ci ne abin da Abu Huraira yake karantawa a sallah haka daga ciki wala ba da ya Allah ka fitine mu bayansa akwai wanda yake za ga idan ubangiji subhanahu ala ya ɗauki ransa sai ga abubuwa gaba ɗaya kar ka tsammanin ai kai ba babanka bane ko ba kakanka bane ko ba danginka bane ya Allah kada ka fitine mu ya Allah kada ka fitine mu shikenan akwai wanda yake kyaure ne kofa ne ana buɗe sai ga fitina ta shiga ko a ma'aikata ko a ƙasa ko a kaza ko a kaza ko a kaza kaje dama ana ɗaga masa kafa ne dan wani kuma shikenan babu shi ina fata muku kaga fitina tsoraka karke tsamanin wai fitina za ta kaɗi ne zuwa ga yan uwan shi ko saboda gado ko saboda kaza duk ba wannan ba sai ga wannan ma kwata kwata bai zo ba wani abun kuma yanzu ka'idar ita ce wala taftina ba'ada ya Allah kada ka fitine mu bayan sa ina fata mun fahimci wannan da kyau to tambaya ta ana Abu Hurairah ya karanta Fatiha bai karanta ba قال وحدثني عن مالك أن يحيى بن سعيد أنه قال سمعت سعيد بن مسيب يقول صليت وراء أبي هريرة رضي الله عنه على صبي لم يعمل خطيئة قط فسمعته يقول اللهم أعذه من عذاب القبر قال وحدثني عن مالك أن يحيى بن سعيد دقى يحيى بن سعيد ibn qais al-ansari yahya ibn sa'id ibn qais al-ansari mutumin madina ne ya rasu shekara ta 144 annahu qala shi yahya ibn sa'id ya ce sami'tu sa'id ibn musayyab naji sa'id ibn musayyab ana cewa al-musayyab ana cewa al-musayyib ma'ana yawon din ana mata kasara ko ya mata fataha sa'id ibn musayyib tabi'i ne kuma ɗa ne na sahabi ya rasu shekara ta 94 shi sa'id ibn musayyib din kenan shi yahya ibn sa'id ya ce ya ji sa'id ibn musayyib ya kula yana cewa sallaitu wara abi huraira na yi sallah a bayan abu huraira abdurrahman ibn sakharin ad-dawsi ala sabiyyin ga wani jariri wani yaro karami lam ya'mal khati'atan qat yaron bai aikata laifi ba yaro ne sosai aka zo ana mahi sallah abu huraira shine liman tuhu ya ƙul in ji sa'id ilimin musayyib ce sai na ji abu huraira yana cewa a cikin addu'ar allahumma a'izhu min azabin qabr ya allah ka tsare wannan yaro daga azabar kabari ya allah ka tsare wannan yaro daga azabar kabari kina azabar kabari malamai sai an tashi da addu'a yaro kankanin yaro yaro da bai aikata laifi ba shi sa ya faɗa ya ce lam ya'mal a tankaf bai aikata laifi ba kwata don karamin yaro ne an ga kuma ba a bude wa mutum littafi ai sai sai ya balaga wa an sabiyin hata ya yahtali kenan daga cikin addu'o'i akwai addu'an neman tsari daga azabar kabari ita kuma neman addu'an neman tsari ga azabar kabari ana yi ma yaro ita ana yi ma babba ita ana yi ma yaro ita ana yi wa babba ita saboda haka sai mu fahimci a addu'o'i na sallar jana'iz akwai inda yaro da babba suke tarayya akwai kuma inda yaro ya ɗara ya banna ya keɓance da waɗansu lafusa na addu'a amma dai ka fahimci cewa addu'o'i da ake a sallar jana'iza wana jira da ke ko bambancinsu shine tsakanin mace da namiji ka lura da kyau abu huraira ya ce allahumma innahu abduk saboda namiji ne ga in mace ce allahumma innaha amatuk ya allah wannan baiwarka ce ibnatu abdik baiwa ce ta bawanka ina fata mun fahimci wannan da kyau sai ga bambanci namiji da da mace idan kuma suna da yawa ne aka kawo su sallar jana'iza ce ake yi ko haɗari aka yi na Allah salamatu wal mutane ne goma sha bakwai ko goma sha tara ko mutane ne dai ga suna to za a jeranta su ne za a jero su ne babba a cikinsu shi ne zai zama kusa da liman sai mabi da shi sai mabi da shi sai mabi da shi ina fata mun fahimci wannan da ke ko idan kuma idan kuma ah, ah, in an ce babba daga cikinsu ta wani bangare kenan ta shekaru ko ta malinta eh wanda ya fi sanin shi shine gaba idan cikin manya kenan duka wanda ya fi lakanta shi shine kusa da nema haka za a jera su wani jera sai ka ce allahumma innahum abiduk innahum abiduk bayinka ne banu abiduk ya'ya ne na bayinka allahumma wa lahum wa wa'fu wa wa'afi allahumma karim nuzulahum wasu imar imrakhalahum aga suna da yawa kenan haka kuma an je kabari haka za a sanya su a kabari gaba daya ba wanda ya ce wa kowanne sai an mashi kabarinsa dole ba a wannan ku da ke ko balle har a zo a ga wai wani rashin kare haƙƙin bil'adama ne ma a ce wai an yi wa mutane goma sha ko mutane ashirin kabari guda wannan ba wai ba rashin kare haƙƙin bil'adama ba ne wannan ana fata mafi fahimci magana tsari ne na musulunci ya halatta a yi haka din in yi hakan ya halatta babu cin zarafi babu komai a ciki in kuma a kusa sarari an yi wa kowane kabarinsa shi kenan amma dai a ce dole ne sai an yi wa kowane kabarinsa wannan ba tsari ne na musulunci cewar dole sai an yi wa kowa kabarinsa ba kuma kaga an binne sa kabari guda ko to kowa tambaye shi da kowa tambaye shi daban kuma kowa ni'imarsa daban saboda kowa sai ya kokari ya gyara tsakanin shi da ubangiji tun da sauran numfashinsa Allahumma asina aqibatana fil umuri ha wa ajirna min khizyi duniya ba a zabi akhirah kala wa ne an malikin an an na Abdullahi bin umara kana la yaqra'u fi salati alal janasa haddasa ne an malikin an nafi' daga nafi maula bin umar ya rusu gara ta 117 na Abdullahi bin umara lalle abdullahi bin umar ya rasu shekara ta uku. kana la ya ƙara fi salati alal janaza ya kasance baya karatu a sallar jana'iza abdullahi bin umar baya karatu a sallar jana'iza inda ya kabbara zai ce alhamdulillah. ne zai yi yabo kamar da kasan kana buɗe karatu za ka buɗe karatu kana ce alhamdulillah wa salatu wa salamu ala rasulillah ce alhamdulillah alladhi ah, amata wa ahya alhamdulillah alladhi amata wa ahaya ai kaga ba ba ayi qur'ani bace ina fata mun fahimci wannan da kyau in ya kammala wannan alhamdulillah allazi amata wa ahaya kaza kaza ɗaya kenan sai ya kabbara in yi kabbara kabbara ta nawa na ta biyu sai ya yi salati ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama sai ya sake kabbara ta uku sai ya yi addu'a ga mamaci sai ya kabbara ta hudu sai ya addu'a ga sauran al'umma sai kuma ya sallama ina fata mun fahimci wannan da kyau kun ga anan ba a karanta fatiha ba cewar ba a karanta fatiya ba kai tsaye kun fahimci wannan daga abu hurera abdurrahman ibn sakharin addausi da kuma abdullahi ibn umar duk ba sa karanta fatiha haka na an roito rashin karanta fatiya daga dandazon tabi'ai cewar in za a sallar jana'iza ba a karanta fatiha na fata mun fahimci wannan da kyau sai kuma ɗaya hannun ruwaya daga abdullahi ibn abbas da abdullahi ibn mas'udin da alhassan ibn ali ibn abi talibin da da zubair da miswar da yawa daga cikin sabai da tabi'ai cewar ana karanta Fatiya. har abdullahi ibn um abdullahi ibn abbas kamar da yake a ruwaya bukhari wata rana ya karanta fati ya yi karatun sallar jana'iza ma a bayyane ka kusa ana karatun jana'iza ne a sirrance ya yi a bayyane ce ya yi a bayyane ne domin kusan ana karanta fatiya sai ya bayyana fatiya sai da in ya yi a zuci ba za a san ya karanta ba sai ce na yi wannan ne domin kusan sunna ce kaga ya bayyanci cewar a cikin sahabi a waɗanda ba sa yi ke ana fata mun fahimci wannan da kyau a cikin sahabai a waɗanda ba sa yi kenan an ruwaito daga annabi sallallahu alaihi wasallama ya yi wannan ba a samu ruwaya daga annabi sallama ya karanta fatiya ko bai karanta fatiya ba sai dai umu hadisin da annabi sallama yake cewa la salata liman lam yaqra bi fatihatil kitab la salata liman lam yaqra bi fatihatil kitab babu salla ga wanda bai karanta fatiya ba to sallar jana'iza salla ce ko addu'a ina fata mun fahimci kullum kafin ka ce wane ba shi da dalili ba shi da hujja yana buƙatar ka tsaya ka yi karatu mai zurfin gaske ya fi maka sauki ka ce baka san dalilinsa ba ko baka san hujjarsa ba ko ga iya abin da ka sani duk waɗannan alfasu sun fi maka sauki da ka zo ka tira akan ba su da hujja ba su da kaza ba su da kaza an samu sahabbai da tabi'ai da ba sa karanta fatiha a cikin sallar jana'iza an samu sahabbai da tabi'ai da suke karanta fatiha a cikin sallar jana'isa shin an roito daga annabi sallallahu alaihi wasallama ya karanta fatiha ba ihtimali ba an roito bai karanta fatiha ba ba ihtimali ba na fata mun fahimci wannan da kyau saboda haka sai ka ɗauki al'amarin da sauƙi ka ɗauki al'amurra na addini da sauƙi in ka zo kaddara kan cewar duk wanda bai karanta fatiha ba bai yi kaza bai yi kaza ba yanzu kana yi ne da su abu hurairah da su abdullahi ibn umar ina fata mun fahimci wannan da kyau kana yi ne da su abu hurairah da su abdullahi ibn umar domin a wasu ne malik da abu hanifa suka taba akan ba a karanta fatiha ina fata mun fahimci wannan lura da sun yi sallar ba su karanta fatiha ba a fatawar abdullahi bin abbas da abdullahi bin mas'udin da sauran sahabbai da suke karanta fatiha a kanta ne imamu shafi'i da ahmad bin hanbal suka tafi aka ana karanta fatiha ina fata mun fahimci magana ta da kyau kuma gaskiya dalilin karanta fatiha yana da karfin gaske dalilin karanta fatiha yana da karfi amma babu yadda za ka a akan cewar wanda bai karanta Fatiya ba sallar shi ba ta yi ba ko bidiyar kawai dan kana ganin waɗansu kawai kana da sa'in sa da wasu kuma waɗansu sai mutum yana da sa'in sa da wasu sai ya addinantar da sa'in sar sai ya dira akan sahabbai da tabi'ai yara kullum mutum ya zama na ilimi yake jagoranta shi ba shi yake jin ilimin ba ina fatan kun bayyanci magana ta da kyau sallar jana'iza ka barbari hudu in kai kabbara ta farko sai ka karanta fatiha in kai kabbara ta biyu sai ka yi salati ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama in kai kabbara ta uku sai ka yi addu'a ga mamaci idan aka ce addu'a ga mamaci in ka ce allahun maghafin lahu warhamhu lahu warhamhu ka tsaya iyanan ka dinga maimaitawa ta yi allahun maghafin lahu warhamhu in shi ka dinga maimaitawa ta yi nan ka dinga jagwalgwalawa ana roƙa mashi gafara kai kuma kana waɗansu abubuwan da ba addu'a ba sai ka bara ta hudu Allahumma kafir lihayyina wa mayyitina wa hadirina wa ga'ibina ko iyanan ka tsaya yayi اللهم اغفر لحينا وميتنا اللهم اغفر لحينا وميتنا اللهم اغفر لحينا وميتنا كونان ka tsaya yayi in ga kammala sai ka assalamu alaikum wa zai mana wannan wala ibrahim ai za ka yi ne a aikace tashi tsaye za ka yi nan matsala Allahu akbar صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وارحم محمد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد الله أكبر اللهم اغفر له وارحمه واعف عنه وعافيه اللهم اغفر له وارحمه واعف عنه وعافيه اللهم اغفر له وارحمه واعف عنه وعافيه الله أكبر اللهم اغفر لحينا وميتنا وكبيرنا وصغيرنا وذكرنا وأطفالنا اللهم اغفر لحينا وميتنا وكبيرنا وصغيرنا وذكرنا وأطفالنا اللهم اغفر لحينا وميتنا وكبيرنا وصغيرنا وذكرنا وأطفالنا السلام عليكم أقول akwai tambaya barakallahu fi shi وعافي وعافي ما وعافيه wa'afihi وعافيه باب يا أولي wa a fihi kun lura da ke ku shi ne za ki fi yi ta ne eh ina fata mun fahimci wannan da ke idan je sallar da na yi na walaikun salam eh yana daga hannu eh za mu aiba ba mu kammala bai saba kawai adadin kabar farin ne ya magana an mutum ya daga yayin bai yi na ka bara ce in ya ce wanda suka tafi akan ba a karanta fatiha in ya bara uku kenan suke a ka bara ce in ya ce Allahu akbar sai ce alhamdulillah allazi ahya wa amat alhamdulillah allazi ahya wa amat ai mai ishmawi ita ya kawo in mu kuma ta mai ishmawi ita ya kawo zubin yadda ake yin ta shine kaga bai karanta fatiha din ba sai ya karanta wasu alfasu dai da suke abin nan

kwarai kuwa ba zan kibaru tabi'in ai yana cikin kibaru tabi'in ma'ana tabi'i ne amma ba kibar ba tabi'i ne amma ba kibar ba ba manyan tabi'ai ba su sa'id ibn musayyib suna gaban shi domin sa'id ibn musayyib ya rasu kafin shekara 100 shi kuma shekara 117 ya siya ya rasu na ce ibn hajar ya faɗa a cikin at wa alaikum salam amin Eh. Eh. yanzu muna magana sallar ne ita karan kanta sallar fikiran mu ta dawo akan sallar kabbara hudu ɗaya kenan bayan kabbara ta farko karatun fatiha kabbara ta biyu salati ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallama kabbara ta uku addu'a ga mamaci kabbara ta hudu addu'a ga sauran al'umma mu riƙe wannan mu gane kuma mu fahimtar da mutane wannan ina fata mun fahimci wannan da ke ko a ya dan daga murya kaɗan ne wani lokaci in kana kusa kuma ka lura da kyau ai sallar jana'iza wani lokaci akan matsa liman ba kamar sauran salloli ba a sauran salloli aka dan ba da tazara saboda sujjada ko amma kaga a sallar jana'iza ai akan matse ne sosai ina ba wanda yake zaka iya jin wanda na kusa yake faɗa yi qala rahimahullah na ya ce mutum zai iya karanta a kabara ta hudu mutum zai iya mai ake a kabara ta hudu eh, zai iya karanta na ghafir lana wal na allazina sabaquna bil iman zai iya zai iya babin addu'a ne a babin addu'a ne yace ban ji ba da yawa za a ya ce idan sallah tana da yawa za a iya yin amfani da microphone za a iya yi mana قال رحمه الله باب الصلاة على الجنائز بعد الصبح إلى الإسفار وبعد العصر إلى الإسفرار قال رحمه الله باب الصلاة alal jana'izi babun da zai mana bayanin sallar jana'iza ba da subhi bayan sallar asuba yin sallar jana'iza bayan asuba ilal isfar zuwa gari ya waye shine isfar gari ya waye ba kuma tare da rana ta fito ba kaga gari yayi tangararan wa ba'da al-asri da kuma yin sallar jana'iza bayan sallar la'asar ilal isfirar zuwa lokacin da rana zata yi fasa-fasa haka Zata yi yalo sosai ga gara da kuna haɗa ido da ita amma baka jin zafinta ƙala rahimahullah wa dasa ne yahya an malikin an muhammad bin abi harmala maula abdurrahman bin abi sufyan bin hutaib an na zainaba binta abi salamata tuwufiyat wa tariƙun amirul madina wa utiya bi janazatiya ba da salatu subhi ووضعت بالبقيع قال وكان طارق يغلس بالصبح قال ابن أبي حرملة فسمعت عبد الله بن عمر رضي الله عنه يقول لأهلها إما أن تصلوا على على جنازتكم الآن وإما أن تتركوها حتى ترتفع الشمس قال وحدثني يحيى عن مالك عن محمد بن أبي حرملة دق محمد بن أبو حرملة يا رسول a shekara ta 130 da wani abu shekara 130 da wani abu shi muhammad bin abi harmala maula abdurrahman bin abi sufyan bin hudayr bawa ne yantaccen bawa ne na abdurrahman bin abi sufyan bin hudayr yake cewa anna zainaba binta abi salama lallai zainab ɗiyar abu salama zainab ɗiyar abu salama agolan manzan Allah sallallahu alaihi wasallam kenan ta rasu shekara ta 73 eh. ai ita ce manzan Allah sallallahu alaihi eh eh shekara ɗaya da Abu Abdullahi bin Umar manzan Allah sallallahu alaihi na auren mahaifiyarta ita ce wa kenan ummu salama annabi salama yana auren ummu salama sai ummu salama ta ce ya rasulullah man muna jin kishin kishin za ka yi aure a zama ta akwai jiko ina ma a ce ka auri zainab wakina eta ɗanƙari sai ce ko da ba agolata ba ce kun lura da ke ko mun sha nono ɗaya tare da mahaifinta tare da abu salama tun da sun sha nono ɗaya yanzu ta zama yashi minar rafa'a a lura da ke ko tunda ya sha nono ɗaya an shayar da su tare da babanta kamar yadda babanta da ya haife ta bai halatta ya aure ta ba saboda shi ya haife ta to shi ma yanzu bai halatta ya aure ta ba domin sun sha nono ɗaya tare da babanta ya zama yashi ce ke na minar rafa'a ina fata mu fahimci wannan da kyau sannan kuma a gona shi ce dalili biyu kenan ita kuma ummu salama tana ganin ai alkhairi ne a wurin ma'aiki to ku da haka ne duk wani wanda zai samu kwara ita ta samu ita zainab ta rasu a shekara ta 73 bayan hijira shine tuwufiya ta rasu wa tariqun amirul madina a lokacin tariq shine gwamnan madina tariq shine gwamna na madina a lokacin sharkwatar musulunci ta koma sham kenan damascus lokacin daular banu umayya so za ka turo gwamna zuwa madina shine tariq ya rasu shekara ta tamanin da wani abu wuraren shekara tamanin ko ba kaɗan ko da kaɗan fa'utiya bi janazata ya ba da salatu subhi sai aka kawo ta bayan sallar asuba Mana aka fito da gawar bayan sallar asuba kenan fawudi bil baqi sai aka ajiye ta a baqi domin a yi mata sallah sai a shigar da ita makabarta wa kana tariqun yughallisu bis subhi tariq ya kasance shi ke yin sallar yana sallar asuba ne a farkon dare shine yughallis yana yin sallar asuba a farkon dare kuna ji da ke ko mana a farkon lokacin ta kenan a shine liman a kware kuwa shine liman ba gashi yana haddasa na ba ai sarakuna shine su ne limamai ai ai waɗannan sarakunan lokacin ko dai zaka ce ana ɗan taɓa shigantaka to akwai malinta ko za ka ce dana ɗan taba abubuwa to akwai na farko dai qur'ani wannan ba a jin shi kowa ya haddace ƙur'ani ina fata mu eh eh wa karatu da rubutu da haddasana sai dai a ɗara su saboda su harkar mulki ne a gabansu nan kuma gidan malamai ne harkar malinta ce a gabansu amma ba haka ba ai akwai karatu sosai da su ta yaya ma sarki a lokacin zai taso babu karatu ai ba zai yi bane waga su ne sarakuna su ne alkalai su ne limamai wa kana tariqun yughallisu bi subhi tariq ya kasance yana bada sallah a masallacin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kuma yana yin sallah asuba ne a farkon lokaci qala ibn abi harmala sai ibn abi harmala yace fa samitu abdullahi ibn umar sai na ji abdullahi ibn umar ya qulu li ahliha yana ce ma masu jana'izar ko dai dankinta da suka fito da ita ko waɗanda suke da hurumin cewa a fito a yi sallah sai ce da su in ma an tu sallu ala kuma al'ana ko dai ku yi sallah ma wannan gawar yanzu bayan sallah asuba kenan ko dai ku yi mata sallah yanzu wa in ma an tutura kuha ko kuma ku bata hatta tafi a shams har sai rana ta fito ta ɗaga ina fatan kun gane wannan da kyau kenan ana yin sallar jana'iza bayan sallar asuba kuna ji da kyau ko ana yin sallar jana'iza bayan sallar asuba amma ba a yin sallar jana'iza lokacin da rana take hudowa sai ka gane bambanci shi yasa ya ce ku yi sallar jana'izar ku yanzu ku yi maga wannan sallah yanzu abdullahi bin umar abdullahi bin umar wadda ku yi sallar yanzu bayan sallar asuba kafin rana ta fito ai gaga akwai inuwa mai akwai doguwar inuwa ko alamtar ila ka kaifa madda zilla ya shimfa da inuwa kuma suka ce ai inuwar ita ce bayan sallar asuba kafin wa rana sai ga gashi dai an bar rana ba ta hudu ba kuma ga gari tar matsatsau ga gari tangararan to wani shine isfar ya gari yayi haske kuna ji da ke ko to sai mutum ya yi kokari kafin wannan lokaci ya zama na an yi sallar jana'iza sai a ji abin ne amma in ba a yi sallar jana'iza ba to sai rana ta fito kuma ka lura da kyau minti uku biyar yana baka bambanci sosai inda za ka fito yanzu bayan sallar asuba din ka tsaya minti biyar bayan minti biyar yana karuwa za ka ga tazara da hasken gari ya karu sama da minti biyar din bayan ta wuce kenan mun dawo karatunmu za mu fahimci kenan ana yin sallar jana'iza bayan sallar asuba daya amma ba a yin sallar jana'iza daidai lokacin da rana take huduwa saboda haka ku da abin ya shafa waɗanda abin ya shafa in suka ga rana za ta fito ko rana za ta faɗi kullum da kyau ko sai a jinkirta fito da jana'iza ɗin masu wanka sai su jinkirta kammalawa ana wanka dai ana sa likafani ne duk wannan ana yi ana yin wanka ana sa likafani amma idan aka fito da ita ba za ku iya control din mutane cewa wai a bari kuma sai rana ta faɗa ji kun ga sun kawo mana sabon abu waye ce kaza sai ka buɗe kofar surutu to amma tun farko sai a janye fito da gawar ana fata mun fahimci wannan da kyau ko lokacin sai a ce ayi su ake ba kun ga da an yi magariba kawai sai a huce makabarta kowa ya riga ya sallar magariba sai hankalin shi kowa ya sallar magariba saboda shi ma zai fahimci kenan in aka fito da ita yanzu aka tafi makabarta kafin a je a dawo an yi sallar isha to ya kowa ya magariba ya wuce shi kenan nan ba haka ba sai a yi ta daidai lokacin da rana take hudowa in an zo majalisi sai a karantar da mutane ba a sallar jana'iza lokacin da rana take faduwa da lokacin da rana take fitowa amma an zo sallar jana'iza ka ce za ka faɗa sai kuma ga can ya ana surutu can ana surutu قال حدثني عن مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر رضي الله عنه قال يصلى على الجنازة بعد العصر وبعد الصبح إذا صليتا لوقتهما عبد الله بن عمر يكي تشيوا يصلى على الجنازة ana yi ma jana'iza sallah sallah alal janaza ana ma gawa sallah gawa ita ce janaza makara ita ce jinaza kun lura da ke ku an ce jinaz jinaza ita ce makarar an ka lura wasanin kasara ne ita ce a ƙasa janaza ita ce gawar ita ce take saman makarar aga ita ce wasalin fata kenan a sama wannan hadisi ruwayar malik daga nafi maula bin umar daga abdullahi bin umar abdullahi bin umar ya ce yusalla alal janazati ba'da al-asr ana ma jana'iza sallah bayan sallar la'asar ana magawa sallah bayan la'asar wa da subhi hakan na ana magawa sallah bayan asuba idan sulliyata li waqtihima amma idan asuba din da la'asar din an an yi su akan lokaci inda za a jinkirtar da su to kaga kenan ba zai yi ba domin aka jinkirtar da su ana idar da su zai zama da kuma ana dabda faduwar rana ko hudowar rana saboda a matsayin mu na ɗaliban ilimi sai mu daidaita al'amura ɗin muddin kaga rana ta yi ispiral ta yi fasfatsi yanzu za a yi rana za ta yi gau za ta faɗi sai a jinkirtar da fito da gawar ina fata mafahimci wannan da kyau sai rana ta fito ko rana ta faɗi sai a fito da sai a yi sallah kowa wasu ya wuce amma idan kuna ganin ba haka bane za a yi sallah yanzu a wuce kenan sai a yi sallah sai a wuce liwakatihi ma idan la'asar da asuba din an yi su a lokacinsu shine idza sulliyata idan an sallace su su sallolin biyu la'asar da asuba an yi su liwakati hima a kan lokacinsu to shi ne za a yi sallar jana'iza bayansu amma idan irin sallar nan da ake yi an mai da sallar asuba karfe biyar da rabi dimin da'iman kun da ke ko kuma an mai da la'asar can kusa da karfe biyar a ga sai a hankali kullum muna maimaitawa kalanda guidelines ne ba wa shine lokacin sallar ba ana ce maka nan ce alkibala ko sai a ce maka nan ce kaɗan matsa haka kaɗan matsa haka wannan idan ba a ka'aba kake ba idan a ka'aba kake fa kana neman gabas ai ga zahiri shine shine duk kaza kaɗan gusa kaɗan gusa duk ana yi ne idan ba ka'aba kusa amma da zaran kana ka'aba kuma ya ba maganar shine magana ai ai ana cewa ga kalanda ne ga kaza ga kaza idan aka shiga wani yanayi da ba za a ga rana ba ko kaza amma ga bayani a cikin littafi idan rana ta yi kaza an ko mun ga rana ta yi kuma ya zama zahiri kenan sai mu ajiye kalanda ko ba kai ke ba mun duba kalanda ta nuna za a yi sha'aban zai yi 29 kuma yau muna sha'aban 29 misali ba mu ga wata ba gobe sai mu fara azumi to ai kalanda ta nuna gobe ɗaya ga ramadan sai mu yi azumi gobe a'a sai mun duba wata sai mun cika saboda haka wannan ne ba kalanda ba ita ce matakin farko ba abin da ke littafi shine matakin farko kullum mu dinga lura da kyau qala rahimahullah babu salati alal janazati fil masjid babu salati alal janazati fil masjid sallar jana'iza a masallaci gawa najasa ce kowa najasa ce ba na jisa gawa ba na jisa bace mai iziya da ya ce gawa na jisa ce in banda ta annabawa sai mai sharhin iziya da ya ce wannan ta ta'ifi ne kullu da yake ce wa huwa ta ta'ifi in ji mai sharhin iziyar a gefe guda gawa ba na jisa ba ce ya ce hadda gawa wanda ba musulmi ba tambaya ke majalisan karatu muke majalisan karatu muke to ai shi wanda ba musulmi ba shi garan kai na jasa ne yayi inna mal mushrikuna najasu wala yaqrabu al masjid al harama ba'da amim hadha kullu da ke ko kaga masallaci ba masjid al haram ba masallaci arne ba zai bude masallaci ya shiga ba sai da izinin musulmi ba masallacin haram ba wannan masallaci eh a kira mai wayar a kira saboda su kuma musulman sun kisa tsaya su koya a gani saboda haka ban da arni arnau shi karan kai shi ma da ran babu salati alal jana'izi fil babu da zai magana sallar jana'iza a masallaci ana yi ko ba a yi kala haddasa ne haya an malikin an abin nazar maula umar bin ubaidillah an aishata ta zojin nabi sallallahu alaihi wa sallam أنها أمرت أن يمر عليها بسعد بن أبي وقاص في المسجد رضي الله تعالى عنهما حين مات حين مات لتدعو له فأنكر ذلك الناس عليها فقالت عائشة ما أسرع الناس ما صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم على سهيل بن بيضاء إلا في المسجد wato an kawo hujja قال حدثني يحيى عن مالك عن أبي النضر داك أبو النضر مولى عمر بن عبيد الله انت تشنبا ونين عمر بن عبيد الله أبو النضر بابا النضر ما يسمون شيء شيني سالم بن أبي أمية سالم ابن أبي أمية عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم داك عائشة من لكن من الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم الصديقة بنت صديق ita siddiƙa ce babanta Siddiki ne an mijinta kuma khatimun nabiyina ne wa imamul mursalina dan ita siddiqa babanta Siddiki, mai gidanta kuma khatimun nabiyina wa imamul mursalina annaha lalle ita aisha ta rasu shekara ta hamsin da bakwai shekarar da abu huraira ya rasu ke annaha ita aisha amarat ta yi umarni an yi marra alaiha bi sa'ad bin abi waqqas fi masjid a zo a kawo mata a huce mata da sa'ad ibn abi waqqas ta masallaci za a huce da shi makabartar baqiya to in an zo a huce da shi a kawo mata shi masallaci a shigo da shi masallaci lita da uwa lahu menene fassarar lita da uwa lahu domin taimashi addu'a ko domin taimashi sallah kowace fasara tana ba da wani sako yace ka yin su kunura ya ce fasara ce amma addu'a ake nufi ko sallah sai ya ce makallaci babin babu salati babu salati alal jana'iz fil masjid ya nuna malik ibn anas ya fahimci lita da uwa lahu litusalliya lahu domin taimaki sallah baka fahimci ba lita da uwa lahu domin ta mishi addu'a ta ina fatan kuma yin wannan da ke ko lita da uwa lahu domin ta mishi addu'a ko domin ta mishi sallah to yanzu wacce za mu ɗauka ke sai mu samu a'a haka kawai za ku kawo dalili ne a yi hmm? a ita ma sallah addu'a ce ko? Hmm? a eh. eh. taimai a addu'a allahu ghafir lahu warhamhu na to mata mai sallah saboda me fa ankara ewa sai mutane suka mata inkari inkarin mai inkarin ta ce a shigo da shi masallaci ko inkarin ta mai sallah fa'ankaran nasu alaiha sai mutane suka yi mata inkari suka daga mata murya mana ba wai daga murya yi wa a matsala ce ta ilimi ai kun lura da ke ko suka ce ya za a haka haka me haka taimashi addu'a taimashi sallah in sallah ce ko go ta shigo da shi masallaci na farko sa'ad ibn abi waqasin yana cikin al'asharatul mubashiruna bil janna na biyu shine karshen wanda ya rasu cikin su cikin al'asharatul mubashiruna bil janna shine karshen wanda ya rasu na uku ya rasu shekara ta 55 bayan hijira a55 eh, shekara ta 55 bayan hijira ita aisha ba 57 ta rasu ba faƙalat aisha sai aisha ta ce ma asar annas me yasa mutane suke da sauri haka da kayi abu a ce za a yi maka inkari <laughs> da kai abu a ce kaza da kai abu a ce kaza sai mutane suka fassara ma asara annas akan wannan wasu suka fassara ma asara annas me yasa mutane suke da saurin mantuwa ma asra annas me yasa mutane suke da saurin mantuwa kai na kai mece? Eh? kace ya ah, ma asra an nas na gaba <laughs> eh, eh? bin dika ma asra an nas ma nasiya yau wato kaga irin nawa kenan ma an nas me yasa mutane suke da saurin mantuwa yanzu ba na fasara muku duka ruwayoyin ba to kenan idan ya zama na ma an nas ma nasiya ba zai dauki fasara farko ba me yasa mutane suke da saurin mantuwa fasarar amma kaga wannan ma an nas me yasa mutane suke da saurin nan da mutum yayi abu sai a ce kaza ba za a tsaya dan saurara ba sai a kama magana kun da ke ku amma ma asra annas me yasa mutane suke da saurin mantuwa ma salla rasulullahi sallallahu alaihi wasallama annabi sallallahu ta'ala sallam fa bai yi sallah ba ala suhail bin bayda ga suhail dan bayda illa fil masjid ba ce a masallaci mai sallah suhail ibn bayda annabi sallallahu ta'ala sallam bai mai sallah ba sai a cikin masallaci me yasa mutane suke saurin mantuwa suhail ibn bayda shekara ta tara ya rasu bayan hijira shekara ta tara bayan hijira kullum da ke ko annabi sallam kuma shekara ta goma bayan hijira sa'ad bin abi kasu shekara ta go hamsin da biyar bayan hijira kaga shekara arba'in da da wani abu kenan da yi wa da an annabi sallam yi wa suhal bin bayda sallah a cikin masallaci sai da mutane suke da saurin mantuwa shekara arba'in da wani abu ina ba ta mun fahimci wannan da kyau to mu dawo karatun mu me ake mata inkari shigo da shi masallaci ko kuma sallah da ta yi shigo da shi masallaci shi yasa ta ce ma abin nan ma salla rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ala sahal bin bayda no sallan bai salla ga sahal bin bayda ba illa fil masjid a cikin masallaci mai sallah ina fatan kun fahimci magana ta da ke kenan ba su yi mata inkari kan sallah da ta yi mishi ba eh ba su inkari ba kan shi menene fasarar lita da uwa domin sallah ko kuma domin taimishi addu'a eh kuma taimishi addu'a ya ce domin taimishi addu'a har yanzu bai fahimci cewar ma sallah rasulullahi sallallahu alaihi sallama dalili ne akan lita da uwa din na lita salliya ba kulura da ke ko akwai ruwayar muslim akwai ruwayar muslim da matan annabi sallallahu alaihi suka ce a shigo da sa'ad bin abi waqasin cikin masallaci kaga ba aisha radiyallahu anha ita kaɗai ba suka ce fa yusallina alaihi domin su yi mishi sallah shi wa kenan sa'ad bin abi domin su yi mishi sallah kaga yanzu kenan fa yusallina lahu su yi mishi sallah ya fasara lita da uwa lahu mata suna sallar jana'iza قال حدثني عن مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر أنه قال صلي على أمر أنه صلي على عمر بن الخطاب في المسجد إيه؟ صلي حديث عبد الله بن عمر أنه قال عبد الله بن عمر يجي صلي على عمر بن الخطاب في المسجد أن يما عمر بن الخطاب ني صلى أتكم مسلاتي wanda ya mashi sallah kuma shine suhaib ar-rumi shi kuma shi kuma umar ibn khattab ya yi wa abubakar siddiq sallah a cikin masallaci annabi sallallahu alaihi wasallama ya yi wa suhail bin bayda sallah a masallaci umar ibn khattab ya yi wa abubakar siddiq sallah a masallaci suhaib ar-rumi ya yi wa umar ibn khattab sallah a cikin masallaci aisha radiyallahu anha da mata annabi sallallahu sun yi wa sa'ad bin abi waqqas sallah a cikin masallaci ku banni mana ku banni mana ku banni mana kar ku manta babi na takwas maki kitabul jana'iz yana da babi na goma sha shida yana da babi goma sha shida kuna ce da kyau ko ko da ba a amsa tambaya ka ba za mu ta tafiya a kan gaba za mu ta tafiya zuwa gaba wacce magana muke yi eh, sallah a cikin masallaci ina fata mun fahimci wannan da kyau wani lokacin sai ka ga an yi da sallar juma'a an ce za a yi sallah a masallaci sai a ce gaba ɗaya a fito kuma a yi sallah a waje wani lokacin inda ake inda muke gina masallacin shi ma yana jaza haka yana jaza dole a fito waje a yi masallaci sai a yi masallaci wurin ɗan koko yanzu kamar na aka ce a fito sai dai a ci sahun gaba ko to da a ce a fito waje a fito waje a yi sallah kwara an shigo da gawar cikin masallaci an sa ta a sahun farko sai liman ya tsaya a sahu na biyu ina fatan kun fahimci wannan da ke ko in liman ya tsaya a sahu na biyu sai sai sahu na uku na hudu ya ci gaba da da sallah kenan cewar ba a sallah a masallaci fa ku lura ba a littafi bane kawai da mutane ne suke jin cewar ba a sallah a masallaci mu kuma dama muna magana ne abinda mutane suke a kai kuma musulunci ya tabbatar da shi da ingantacciyar tabbatarwa sai ka tabbatar da su kai ko gana da wanda ifi wannan sai ga alhamdulillah an kawo gawa masallaci za a yi sallah domin a samu sai ga jinkirin da ake samu duk an riga mutane masu riga sun wuce kuma gaba ɗaya an fito masa kaga dai abin da ya zama wani a hausa na haka wannan kenan wani lokacin kuma tun lokacin gina masallacin sai ga dai tunanin al'umma akan gina masallacin sai a hankali haka masallacin mu suke hudun kuma da ake gani ahlus sunna wayoyu haka za ga dai masallatan dai wallahul musta'an haka ake ta gina su Allah ta'ala ya amfana da mu baki daya sai za mu dasa aya nan sai darasi na gaba na mu tashi insha Allah ta'ala subhanaka allahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk bayan sun gama za su sauran mazaje ai ba mu gama ba muna cikin sallah kenan iza na ce muna da babi a babi goma sha shida mun yi babi takwas saura no kenan saura takwas na alaikum salam idan mace idan ta kuma da su za su sallah a ɗaki nasu da shi zuwa ga mazaje za su yi sallah a gida? eh su sallace gawa ne ya yi ya yi wannan wa amin su ya ce shigo da shi masallacin da aka yi suna so su samu jami'in ne kun da kyau ko ko shi suke musu shi inda jami'in ne za bi daga gidansu kar ku manta shi gidan manzan Allah sallallahu alaihi wasallama da masallacinsa kofa ce kake shiga kamar daga kofar nan wannan kofar to cikin shine gidan shi kun da ke ko ba tazara ba ne so an da jam'i ne in suka yi a nan shi ke kaga ga makenan sun shigo da shi ne cewa su din za su yi mai sallar sai dai sallar jam'i suka yi koko kowace ta yi tata ne kuna ji da kyau shin sallar jam'i suka yi wata ce daga cikinsu ta jagoranci sallar ko kuwa a'a kowace ɗaya daga cikinsu ne ta yi mai sallah ita dai sallar jana'iza tabbas sun yi kuma a cikin masallaci kuma mata suna sallar jana'iza kuna jina da ke ko to tambayar mu kowace ta yi ne ko ko sun yi jam'i ne sai a tare mu a darussa na gaba insha Allah ta'ala bai wannan bayanin ba ka fahimta ne ka fahimta ne a'a ku lura da kyau jumlar da ya fada ba ita na fada ba ya fahimci abin da na fada ne sai ya fade shi da ma'ana ku lura da ke ko mu a garusa na gaba subhanakallahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk